الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da اليوم saduwa a رجب budu ga watan Rajab 1443 bayan jira manzo sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma yi daidai da shida ga watan February 2022 za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna usulul iman na Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab a karatunmu na karshe mun tsaya ne za mu tashi daga hadisin Abu Zarri radiyallahu anhu ina ganin ne ko na'am yace wa an abi dharr radiyallahu anhu qala an karbo daga abu dharr الله يكرم وترضى قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل امين شاء الله تبدا غريشي ياتي اطت السماء من زعل ياتي اطت السماء واتو السماء تاي كارا كارا سبب النوي daka ce apa apa ana sai sai kara to da nauyi wanda anta ta'ibba kuma tana da haƙƙi ta yi wannan karan ba abun zargi bane ga sama dan ta yi wannan karan saboda nauyi da take dauke da shi sai manzala ya bayyana nauyin da take dauke da shi yace ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a babu wani wuri na gurgudun yatsu guda hudu a ciki illa wa fihi malaku sajidun lillah a fati zaka samu akwai mala'ika guda daya wanda yake sujjada ga Allah subhanahu wata'ala sai manzo ne kara da cewa yace wallahi yace na ranta da Allah law ta'lamuna ma a'lam da kun san amma da ni na sani la dahibtum qalilan da kun rage dariya wala bakaitum katiran kuma da kun yawaita kuka yace wa ma talazzatum bin nisa'i alal furus kuma da ba ku ji dadi da mata akan shefida ba wala kharajtum ila as-su'udat taj'aruna ila Allah ta'ala kuma da kun fita zuwa ga fili kuna kururuwa kuna kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan ah, tirmidhi ya rawaito hadisin kuma ita hadisi ne hasan yace qauluhu law ta'lamuna ma a'lamu wani manzo Allah da kun san abin nan sane la dhahiktum qalila da kun rage dariya wala bakaitum kaseeran kuma da kun yawaita kuka yace fi sahihain min hadith Anas wannan bangaren hadisi yana cikin sahihain Bukhari da Muslim daga hadisin Anas wannan hadisin tana magana ne akan girman Allah subhanahu wataala da kuma girman halittunsa yana kuma tabbatar mana da cewa Allah subhanahu wata'ala ba shi da bukata zuwa ga bautan yan adam ina fata mu saboda me yake mana fi sama sama ta yi kara saboda nauyi saboda me saboda mala'iku da suka cika ta na farko ya kamata mu sani cewa sama ta fi kasa fadi sosai ko ba ka bane na kuma a cike take da mala'iku adadin mala'ikun nan sun fi adadin mutane yawa ko ba ka bane saboda haka a cike suke kuma kowanne daga cikin su yana da matsayinsa yana da wurin da ya tsaya kuma yana cikin bauta ga Allah subhanahu wata'ala manzo ne yake haji kusan kamar cinko maza mu tafi tunda babu wuri gurgudan ya su guda hudu a fata akwai malaika wurin da yake sujada Allah subhanahu wata'ala ya cikin ya yace wa inna nahnu as da farko ma yace wa ma na illa lahu maqamun ma'lum malaikuna suke magana cewa babu wani daga cikin aface yana da wuri sannan ne a sama wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani daga cikin aface yana da wurin sa yana da position din shi sannan ne sai kuma suka ce wa inna la nahnu as safun mu ne masu jerawa a cikin sahu wa inna la nahnu musabbihun kuma mu ne masu tasbih saboda haka kullum cikin bauta zuwa suke zuwa ga Allah subhanahu ala, ba su gajiya saboda haka idan bani adam suka bauta wa Allah sun yi ne don kansu idan suka ki ba za su rage wa Allah komai ba saboda akwai masu yi da yawa shi yasa Allah subhanahu wataala shi ma na cikin alkwani kuma yace wa min ayati al-layl wan nahar wash-shams wal-qamar daga cikin ayoyin Allah akwai dare akwai yini akwai rana akwai wata yace la tasjudu lishams kada ku yi sujada ga rana wala lil qamar haka na kada ku yi sujada ga wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun ku yi sujada ga Allah wanda ya halicci waɗannan abubuwa in har Allah din ne kuke so ku bautawa sai ce ne fa in istakbaru idan kuka yi girman kai kuka ce ba za ku yi ba sai me yace fallazina inda rabbihim yusabbihuna lahu bil-layli wan-nahar eh? wa hum la yas'amun waɗanda suke wurin ubangiji suna yi ma Allah tasbihi dare da rana kuma la yas'un ba sa kosawa ba sa gajiya waɗannan sune ne mala'iku la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru saboda haka Allah subhanahu wataala ba shi da bukata zuwa ga bautan bani adam sai manzo Allah ya kara da cewa law ta'lamuna ma a'lam da kun san abu da na sani la dahiktum qalilan da kun rage dariya wala bakaitum kathiran da kun yawaita kuka wa ma talazzatu bin nisa kuma da ba ku ji dadi da mata akan shifida ba wa la kharajtu ila su'udat da kun fita zuwa ga filaye kuna kururuwa kuna daga mura kuna kira Allah subhanahu wataala wannan tsoratarwa ne manzara sallallahu alaihi yake tsoratar da mu da mun san hakikanin girman Allah subhanahu wataala da mun san hakikanin azaman Allah subhanahu wataala a cikin kabari da kuma a ranar tashin kiyama da kuma a cikin wutan jahannama da muna da hakikanin abinda yake gaban mu da kwata-kwata ba za mu ma iya walwala ba a rayuwar duniya ina ba gani. to amma Allah subhanahu wataala bai sanar da mu ba a face gurgurda abinda hankalin mu zai iya dauka shi manzo Allah yana sane to amma kuma shi manzo Allah da ya sani shi ma sani bai hana shi dariya ba ko ba ka bane ya ce inda mu mun sani ba za mu yi dariya ba ko za mu yi sai kuka kuma za mu jira da mata ba to shi ba ai shi ma ya sani kuma yana dariya akwai hadisai da dama da suka nan manzala yi dariya har ma hakurin sa sun bayyana ko ba kama ne kuma ya aure mata ya ji dadi da mata ya ma aure sama da hutu to ya aka yi shi wannan ilimin da ya hana shi da nawo ba mun ba da bayar eh ya ga shi ya ga shi bai sai abun bai hana shi ba malam suka ce wannan yana nuna wato karfin zuciya da imanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk cewa shi manzo Allah mutum ne irin mu kul inna ma ana bashar mithluku ko wa gaba to amma kuma irin zuciya da imani da Allah ya sanya mashi ba da yake ba da namu shi yasa zai ya san wannan abun kuma zai iya jure wannan sani abun bai masa tasiri har ya hana shi walwala a bayan kasawa ina fatan gane kenan shi ba kamar ba ta fiskan karfin zuciya da imani shi yasa a wani hadisi yake cewa yace shi yana yin wisal menene wisal mana yana hada kwanaki yana azumi baya kare azumi ba waka bane yayi kwana da biyu uku hudu ko sama da haka yana azumi bai sha ruwa ba sahabbai suka ce su ma za su yi irin me yace musu yace ayyukum mithli wane daga cikin ku yake kama da ni yace inni abitu inda rabbi yut'imuni wa yusini wa yasini ni fa ina kwana wurin ubangiji na yana ciyar da ni yana tare da ni Zan iya ci gaba ko da sati nawa ne ina fata muka ne kenan shi zuciyansa da imaninsa ba irin na mutane bane to shi yasa duk da wannan ilimin da yake da shi bai hana shi walwala ba amma mu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu wannan ilimi to ba za mu yi jure wannan sani ba ina fata mai daga baki da hankalin mu a tashi zai zama so a rayuwar duniya saboda ka rahman Allah ce gare mu cewa ya hana mu wannan ilimi ya sanar da mu gurgurda abinda hankalin mu zai iya dauka ina fata mu ne na'am sai ce wali muslim haka na kuma imam muslim ya roto an jundu radiyallahu anhu daga jundu Allah ya kama masa da marfuwa qala rajul wani mutum ne yazo yace yace wallahi la yaghfiru Allahu li fulan yace na ranka da Allah Allah ba zai yafe ma wani ba wani mutum ne yake ganin shi kullu cikin sabon Allah kullu cikin kowane irin barna da kasan yana yi a yi masa wazi ya kisarwa shi ne wannan bawan Allah ya ce kai irin wannan Allah ma ba zai yafi masa ba har da ranzo ma yace wallahi la yaghfiru lahu li fulan Allah ba zai yafi ma wani ba na rantsu da Allah sanadiyar wannan magana da yayi fa qala Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala yace man ya yata'alla alayya Allah afra li fulan wane ne wannan da yake rantsuwa da ni cewa ban zan fi ma wani ba Allah ce inni qad ghafartu lahu shikenan ni fa na yafe masa wa ah wa ahbabtu amalan kai kuma na bata aikinka gaba gida wannan hadisi yana sanar da mu girman rahma Allah subhanahu wata'ala da falalansa komin yawan zunubin bawa Allah a shirye yake ya yafe masa matuka zai yi tuba kun ya ibadiyar ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a komin girman zunubi hatta shirka Allah yana yafewa matuka mutum bai mutu ba Allah ba zai yafe maka shirka ba ne in ka mutu akan shirka amma ko da kana shirka ka zo ka yi tuba ka dawo kan hanya Allah zai yafe maka kuma kasancewa bayan ka yi tuba za ka sake koma zuwa ga wannan zunubi ba zai hana inda za ka sake dawo ka yi tuba ba zai hana Allah ya sake yafe maka ba ba zai hana ka yi ka yi tuba Allah ya maka ka sake yi ka sake tuba Allah ya sake yafi maka sun ba wani abu na wurin Allah saboda haka bai kamata mu yanke ma mutane hukunci ba don muna ganin mutane suna kan bid'a misali ko suna kan wani aiki marasa kyau ko suna kan wani sabon Allah mu yanke masu hukunci tun daga nan duniya mu ce wani kawai don wuta ne wannan kuskure ne wannan kuskure ne ba mu san ya zai kare rayuwarsa ba ina ba tambaye Allah subhanahu wataala na iya shirar da shi kafin mutuwansa kuma ya fi masa iska aljanna shi kuma wannan mutumin da ya yi wannan magana Allah ya ce ya warware aikinsa saboda me wannan magana akwai nau'i na girman kai a ciki saboda me ya yi ma kansa tarkiya yana ganin wannan dan wuta ne ni kuma na aljanna tunda ni ina bin sunan manzo Allah bi tabi eh ni ina sallah kuma ina azumi saboda haka kamar yana gani kamar Allah ya riga ya karba aikinsa waye sanar da cewa Allah ya karba saboda ne sai saboda ka bai kamata mu yi alfahari da ayyukan mu na da ba kamata kullum mutum ya kasance yana kullum yana addu'a Allah ya datar da shi ya tabbatar da shi akan imaninsa ina mata gani saboda ka Allah baya son girman kai baya so kuma ka yanke ma wani hukunci saboda komai na hannu Allah subhanahu wataala yace hu an abi hurairah radiyallahu anhu haka nan kuma imam muslim ya sake rawaito daga abu hurairah radiyallahu anhu marfu'an manzo Allah yace law ya'lamul muminu ma inda Allah min al-'uquba ma fami'a bi jannatihi ahad law ya'lamu al-mu'min da mu'mini ya sani ma inda Allah min al-hukuma ya sa abin da yake wurin Allah na hukuma na azaba ma fami'a bi jannati ahad ba wanda ma zai yi korayi samu aljanna Allah inda mu san ya girman hukuman Allah subhanahu Ta'ala a cikin kabari ko kuma cikin wutan jahannama da kwata-kwata ba za mu ma sa rai cewa za mu samu aljanna ba yace wa law ya'lamu al-kafiru ma 'inda Allah min ar-rahma ma qanata min jannatihi ahad haka kuma da kafiri ya sa abin da yake wurin Allah na rahamansa da babu wanda zai yanke kauna daga samun aljanna Allah subhanahu wata. wannan hadisi yana karantar da mu wato al-khawfu raja mutum ya kasance yana jin tsoron Allah yana jin tsoron hukumansa kuma the same time yana fatan samun rahama Allah subhanahu wataala ka zama tu kana tafiya. malamin suka ce kamar da waɗannan abubuwa guda biyu tsoro da fata zama to kamar fika fikinka da kake tafiya da shi kun ga tsuntsaye da fika fikin guda biyu suke da shi ko ba ka wani tsuntsu ba zai iya tashi ba idan idan babu daya to haka mutum duk sanda ya zamanto yarin jaya da wani bangare akan wani bangare sai an samu matsala rayuwarsa dole ya zamanto yana tsakiya idan ka rinjaye da bangaren tsoro akan bangaren fatan alherin Allah to za ka koma daga cikin hawari haka nan kuma idan ka rinjaye da bangaren fatan ramansa akan tsoron hukumansa to za ka koma kamar murjiya ina ba ta magana ahli sunna muna tsakiya su khawari saboda sun rinjaye da bangaren tsoro ne shi yasa suke kafiri ta kowa da duk wani aikin zunubi ko me ka aikata a wurin su kai kafiri haka na kuma suna ganin duk wanda ke babban laifi ya mutu to dan wuta ne kuma zai dawo cikin wuta duk wannan kuskure ne saboda suna rinja da bangaren tsoro ne haka na kuma murjiya da suka rinja da bangaren fatan rama Allah sai kuma suka yi sakaci da yawa inna Allah ghafur rahim ko ma menene inna Allah ghafur rahim wannan shi ma kuskure ne ya kamata mutum ya kasance yana tsakiya wannan shine karantarwa Allah subhanahu wataala cikin alqur'ani Allah ya ce mu damu nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim wa anna azabi huwa al-azab al-alim Allah ya ce da manzala nabbi ibadi ka sanar da bayina cewa ni ni ne ne yawan gafa ne yawan rahma amma kuma duk da haka su sani cewa azaba na shine azaba mai radadi kaga ya hada maka gudari haka shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sahabansa wata rana manzo Allah ya shiga wurin wani yaro matashi ne ya zo dab da mutuwa manzo Allah da ya zo wurin shi sai ya ce mashi ta tajiduka ni ha kake jin kanka yaron ya ce akhsha zunubi wata waje akhafu zunubi wa arju Allah ina tsoron na. haka na kuma ina fata samu rahama Allah manzo Allah ya ce masa لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا الموقف إلا أعطاه الله ما يرجوه وأمنه مما يخاف manzala ce waɗannan abubuwa guda biyu da ka faɗa yanzu nan kana tsoron zunubinka kana kuma fata rama Allah Wadana auwa guda biyu ba za su hazu ba a cikin zuciyan bawa a irin wannan hali da kake ciki a fatin Allah subhanahu wataala ya ba abin da yake fatansa kuma ya amintar da shi daga abin da yake jin tsoronsa saboda ka dole mu kasance tsakanin alkhawfu wa raja kana tsakiya ina fata mun gane wannan wannan shine abin da wannan hadisin yake karanta da mu sai yake walil bukhari haka nan shi ma imam bukhari ya rato an ibn mas'ud radiyallahu anhu kala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam aljannatu aqrabu ila ahadikum min shiraki na'li wan naru mithlu dhalik sallallahu alaihi wasallam yace aljanna ta fi kusa zuwa ga daya daga cikin sama da igiyan takalminka. wuta ma haka tana kusa da kai sosai kamar yadda za ka sa takalmi ka daure igiyan kaga amma ne da kafanka to haka aljanna ya fi kusa zuwa ga sama da haka ma saboda haka idan bawa ya san cewa aljanna da wuta suna kusa da shi da ya kamata ya kiyaye ya kiyaye maganganunsa ya kiyaye ayyukansa za ka iya fadan wani abu kana gani ba komai ba sai ya jefa ka cikin wuta za ka iya fadan wani abu kana gani ba komai ba sai ya sa ka cikin aljanna kamar da manzo Allah ya fara cikin hadisi yace innal abda la yatakallam bi kalimatin la yunkilaha bal mutum zai faɗi wani magana wanda baya dokan shi komai amma kuma magana ne min ridwanillah magana ne wanda Allah ya yarda da shi sai Allah ya shiga da shi aljanna haka na kuma zai faɗi wani wata kalima kalima ce guda daya baya daukan ta komai amma kuma kalima ce min suhbillah Kalima ce da wanda Allah na fishi da ita sai a jefa cikin wuta fara wannan kalima. kenan za ka mata mutum ya kiyaye sai yasa man malik yake cewa idan aka maka tambaya akan addini an ce wani menene hukuncin kaza ka addini yace kafi ka bada amsa ka sanya aljanna a hannunka na dama ka sanya wuta a hannunka na hagu kasancewa ko menene ka bada amsa akan shi yanzu zai shigar da kai aljanna ko kuma shigar da kai wutar jahannam sauraka dole mutum ya kiyaye maganganunka haka nan kuma ayyukanmu dole mutum ya kiyaye irin ayyuka da yake aikatawa za ka aikata aiki kana gani ba komai ba ne Allah kuma ya halaka da kyau da wani aiki ko kuma ka aikata wani aiki kana gani ba komai ba ne sanadiyar wannan aiki kuma Allah ya yi maka ya shiga da cikin aljanna shi zamanin ya kawo hadisi na gaba yace an habi hurairah radiyallahu anhu marfu'an yace inna imra'atan badiyan ra'at kalban fi yawmin harin yace wata mata badiyan karuwa ce mazinaciya ra'at kalban ta gan kare fi yawmin a wani yini wanda ake zafi sosai yutifu bi'rin wannan karen yana zagayawa a wurin rijiya qad adla lisanahu min al'atash ta fitar da wannan karan ya fitar da harshen ta saboda kishirwa yace fa nazaqat lahu muqaha fasakatu sai matan ta cire takalminta ta shayar da shi fa gufira lahadi sai aka yafi mata zunubanta saboda wannan abun da sai saboda ta kyautatawa wata halitta daga cikin halittun Allah ba ma dan adam bane dabba cikin dabbobi ma kare karan kare ba ka da wani kima shari'a amma sanadiyar wannan kyautatawa da ta yi ma kare ta Allah ya yafi mata zunubanta duk da cewa karuwa ke mazinaciya wa kala kuma wanzu Allah ya sake cewa dakhalatin nara imra'atun fi hirratin habasata haka na kuma ita wata mata ita kuma ta shiga cikin wuta saboda kyanwa habasata wanda ta tsare ta ta daure ta lahiya afa amatha ita ba ta ciyar da ita wala hiya arsalatha taqul min khashash al-ard kuma ba ta take ta ta ki daga abubuwan da ke bayan kasa ba ta tsare ta wuri da har ta mutu sanadiyar wannan azabtarwa da taima wannan kyanwan Allah ya shiga da ita cikin kusan jahannama saboda haka imam Zuhri yake cewa ita kala Zuhri. imam Zuhri yake cewa waɗannan maganganun da manzo Allah yi me yasa yayi su ce li Allah yattakila ahadun manzo Allah ya faɗi haka ne kada domin kada mutum ya dogara akan sa wala yayi asa ahadun haka ne kuma kada wani ya debe tsammani daga rahman Allah baka san me zaka aikata ba Allah ya yafi maka baka san me zaka aikata kuma sanadiyar wannan kuma Allah ya azanta da kai saboda ka kada mu dogara akan mu na alkhairi ba mu san ya zamu kare rayuwarmu ba haka nan kuma kada mu ji tsoron Allah har mu yanke kauna daga rahman sa ba a rahman Allah yana da yalwa sosai wa rahmati wasi'at kulli shay kamar ma Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa sai yace wa anhu marfu'an haka na Abu Hurairah ya sake rawato yace ajiba rabbuna min qaumin yuqaduna ila aljannati bis salati yace ubangiji mu yana mamaki ubangiji mu yana mamaki akan game da wasu mutane waɗannan mutanen yuqaduna ila aljannati jan su ake zuwa ga aljanna bis salati da sarkoshi a wuyansu abinda ake sama mutum firjina sarka a wuyan ko ana jan shi haka wasu mutane ake jan su zuwa ga aljanna Allah na mamaki irin waɗannan mutane su waye waɗannan mutane malamu sun fasara guda biyu wasu malamu suka ce abinda ake nufi da waɗannan mutanen su ne musulmai muminai waɗanda suke fita zuwa a jihadi sai kuma kafirai su ci nasara kansu su ma kama su firjina ina ba za mu gane a daure su cikin sarkoki kafirai suna azabta da suna ce masu su kafirta su kuma su ki su jajirce su daure akan imani to har a kashe su ko ban ji wannan ka gani akan sarkoki kafin da suka ja su zuwa ga aljanna ina mata baka tunda za su mutuwan shahada ne haka wasu malamu suka wasara wasu malamu suka ce ana nufin kafirai ne da wannan hadisi kafirai ne suka fita jihadi musulmai suka ci nasara a kansu aka kama wasu daga cikin su firistinoni bayan an kama su firistinoni an daure su da sarkoki sai kuma su su zo kuma Allah ya shirye su su yi imani ina ba ta gane saboda haka an kama su prisoners daga baya kuma Allah ya sanya musu hasken imani sai suka yi imani suka rayu akan imani suka rasu kaga da sarkoki aka jawo su zuwa ga musulunci wanda kuma zaman sanadiyar su zuwa ga shiga aljanna haka wasu ne suka fasara ala kulli hal zai ya dauka wayan can kuma zai ya dauka wadannan ala kulli hal Allah subhanahu wa ta'ala yana nuna mana wato farin cikin sa ne wannan akiba mamaki Allah mamaki ne ba irin namu bane mu muna mamaki ne saboda jahilci ko ba haka bane abu zai baka mamaki ne saboda baka yi tsammani abu zai zama to haka ba saboda rashin sani ka amma shi Allah ba haka bane mamaki Allah jahilci baya gabace shi ina mata magana yawa saboda haka rahama Allah ce yake yake farin ciki da waɗannan mutane da suka zo suka shiga aljanna ta wannan hanyar sai ce wa an abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ta'ala radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace wa ma ahadun asbara ala adha yasma'uhu min Allah yad'una lahu alwalad thumma yu'afihi wa yarzuquhu rawahu bukhari manzo sallallahu alaihi yake cewa wa ma ahadun asbara ala adha babu wani da yafi hakuri akan wani abun cutarwa da yake yi sama da Allah ba wanda ya kai Allah haƙuri akan wani abun cutarwa mutum in ya ji wani abu na cutarwa ana zagin shi misali ko ana cin mutuncinsa zai fi shi ko mai haƙurinsa in aka jima ana yi zai zo ya kasa haƙuri amma Allah subhanahu wa ta'ala ana faɗin maganganu na cutarwa da yake ji amma kuma duk da haka yana haƙuri yace du'una lahu alwalad suna jingina masa da suna cewa yana da da thumma yu'azihim amma kuma duk da haka Allah yana ba mutane lafiya wa yarzuquhum kuma yana azurta su kafirai suna jingina masa da kiristoci suna cewa almasihu dan Allah ne yahudawa suna cewa uzairu dan Allah ne Qurayshawa suna cewa mala'iku ma Allah ne mata, waje alul mala'ikata lalzina hum ibadu rahmani inasa, ko ba ka wani? sun mayar da mala'iku wanda su bayan Allah ne sun mada sun mata ƴaƴan Allah Allah ke a shahidu khalqahu suna nan sanda aka halitta ya aka suka suka san cewa mata ne yace ta su ta shahada za a rubuta wannan abin da suke fada ko yin saluma tambaye almuhim mutane suna dinginawa Allah da wanda kuma wannan shirka ne wannan abun mutane suna fadin wannan abun ba sa jin komai zuwa su da sama da kasa suna girgiza saboda irin wannan magana تكاد السماوات يتفطرن وتنشق الأرض وتخير الجبال هدا saboda mai an da aulin rahmani walada wannan maganar da muke gani muna rainawa sama da kasa da zuwa su suna girgiza kasa na tsagewa saboda wannan magana kuma kuma duk da haka Allah yana haƙuri da mutane Allah na haƙuri da mutane haka nan masu zagin zamani kamar da Qurayshawa suke yi suna zagin zamani idan wani abu mummuna wata masifa ta same su sai su tsine ma wannan zamani da wani abu ya faru Allah subhanahu ta'ala ce zini ibn adam yasubbu daha dan adam yana cutar da ni yana zagin zamani wa ana dahab alhal kuma ni ne zamani biyadil amr al'amura gaba gida suna hannuna ukallibu layl wa nahar ni ne nike juju ya dare da rana suna waɗannan abubuwa duka duk da haka Allah yana haƙuri da su cutarwa na mutane na haurowa zuwa ga Allah duk da haka Allah yana sauka musu da rahamansa Allah yana lallaba mutane da ni'imominsa duk da cewa ba shi da bukata zuwa gare su Allah wadatacce ne gabar su su kuma mutane suna nuna ma Allah girman kai da sabo duk da cewa su ne matalauta zuwa ga Allah subhanahu wataala saboda me Allah subhanahu wataala shine as-sabur alhalim shine mai yawan hakuri ina fatan gani saboda ka babu wanda yake iya irin wannan sai Allah subhanahu wa ta'ala shi yasa Allah ce ma ahad asbara ala adha yasau min Allah ba wanda zai yi irin wannan hakurin ba Allah ba yace walahu lahu an abi hurairah radiyallahu anhu haka nan kuma Imam Bukhari ya sake rawaito daga Abu Hurairah radiyallahu anhu kala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu yana cewa inna Allah tabaaraka wa ta'ala a habba 'abdan na da Jibril Allah subhanahu wataala idan yana kaunan bawa sai ya kira malaika Jibril ya ce masa inna Allaha yuhibbu fulanan fa ahibbahu Allah fa na son wani ko da kai ma ka so shi fa yuhibbuhu Jibril sai Jibril ya so wannan mutum ثم ينادي جبريل في السماء bayan nasar jibril shi ma ya kira a cikin sama ya yi shela a cikin sama ya ce inna allaha yuhibbu fulan allah fa na son wani fa ahibbuhu kuma ku so shi fa yuhibbuhu ahlu sama sai mutanen sama malaiku gaba kiya su so wannan bawa yake wa yudau lahu alqabul fil ard sai a sanya masa karbuwa a bayan kasa saka samu mutane su ma suna su ya zama to mutane suna girmama shi suna bin maganarsa suna jin nasiha suna yin koyi da shi wannan rahama ce daga Allah subhanahu wata'ala kuma wannan bushara ce cewa wannan da kagan mutane suna son shi suna bin shi dalilin cewa Allah subhanahu wataala shi ma yana so wannan bawan subhanahu wataala sai cewa an jarir mana abdullah al-madani Wajen radiyallahu anhu qala yace kunna na inda nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance muna zaune a wurin manzo Allah iz nazara ila al-qamar laylatal badr sai manzo Allah ya kalli wata a daren goma sha hudu lailatul badar shine tsakin wata daren goma sha uku ko hudu ko biyar a lokaci ne wata yake cika a sama qala sai manzo Allah yace innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al-qamar lallai ku za ku ga ubangijinku kamar da kuke gani wannan watan ba wai Allah zai koma kamar wata ba ganin ne ake kwatantawa yanda za mu gan Allah yanda muke ganin wata yanzu haka za mu gan Allah ba wai Allah zai kuma kaman wata ba ina za mu gani wani sai ce la tudamuna fi ru'yati mana ba za ku yi cinkoso kuna turare ne ba wajen kallon Allah subhanahu ta'ala a yanzu na kowa daga inda yake yake kalle sama ya gan a wata ba ma turare ne to haka sai manzo Allah ce wa in istafatu an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha faf'al idan za ku iya ya zama to ba rinjaye ku ba akan sallah kafin fitowar rana da kuma kafin faduwar rana da ku aikata mana idan za ku ya dage ya zama to kuna samun sallah asuba ne da kuma sallan lasar da ku dage kar ku rasa wannan waɗannan salloli da haka Allah subhanahu wata'ala zai shiga da ku aljanna wanda kuma shigowa aljanna zai zama tun sanadiyar kallo zuwa ga Allah subhanahu wata'ala rawul jama'a sai ya sake cewa ya ce wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha tabaaraka wa ta'ala kala. wannan hadisin muslim na na ku ya yake Ok. bayan manzo da wannan magana sai ya karanta wannan aya cikin alqur'ani wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha na cikin sura taha sai Allah ya manzo Allah ya karanta wannan aya. Allah ce ku yi tasbihi da godiyar uban kai tasbihi da godiyar ubangijinka kafin fitowar rana da kuma kafin faduwar rana mana manzo Allah yana fassara wannan aya ne da wannan hadisi shi abin da yake sai ta wani abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala inna Allah tabaaraka wa ta'ala kala Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa man adali waliyan ai kusan wannan hadisi yace man adali waliyan duk wanda yake gaba da walina faqad azantuhu bil harb to ina sanar da shi ya shirya yin yaki ya shirya yaki da Allah subhanahu wataala inda kana gaba da wali Allah sai yace wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min ada'i maftaratu alayhi bawa na bai taba zuwa kusa da ni da wani abu da nike kauna sama da abin da na wajabta a kansa ba inda kana so ka samu kusanci zuwa ga Allah to babu wani abu da zai iya baka kusanci da Allah sama da ka aikata abin da Allah ya wajabta a kanka yace wa ma ya ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bawa na ba zai gushe ba yana samun kusanci zuwa gare ni bin ta hanyar nafiloni zai ci gaba a haka hatta uhibba har sai na kaunace shi a ahbabtuhu idan na zama to ina kaunansa to kuntu sam'ahu allazi yasma'u bi sai in kasance jinsa wanda yake ji da shi wa basarahu allazi yubsiru bi da kuma ganinsa wanda yake gani da shi wa yadahu allati yabdushu biha da kuma hannunsa wanda yake damka da ita wa rijlahu allati yamshi biha da kuma kafansa wanda yake yin tafiya da ita yake wala in sa'ala ne da zai tambaye ni da zai roke ni la'u'tiyannahu wallahi sai na bashi wala in ne, da zai kuma nemi tsari na la'u'idannahu wallahi da na tsari na na bashi kariya sai sai wa ma taraddatu an shay'in ana fa’ilu, kuma ban taba kai komowa ba akan wani abu wanda zan aikata taraddudi an kabbi nafsi abdi mu'min kamar da nake kai komowa ga maida karban ran bawa na mumin yakrahul mau shi bawa yana kyaman mutuwa wa akrahu masa'atan ni kuma ina kyaman cutar da shi wala budda lahu minhu kuma babu makawa dole sai ya mutu inji Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya ce duk wanda yake gaba da walina ina sanar da shi ya shirya yaki wane ne wali ko ga wani wane ne wali wali shi ne wanda yake sallar kulu a maka ya je a ga mutane haka ko ga wani wanda suka cewa sallar asuba zai je maka ya je ya dawo sallar azza zai je maka ya je ya dawo sallar lasa zai haka ko jirage ma ba sa yaya ba za ta yi wannan tafiya ba ko ba wani ko jira ma ba za su yi wannan tafiya ba wannan ba shi ne wani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da masu alfanu wani ne wani ita Allah inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun su waye ne annabina amanu wa kanu yasun wannan shine wali annabina amanu su ne waɗanda suka yi imani wa kanu kun kuma sun kasance suna da takawa sai da ibnu jami'a yake man kana lillahi mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan kawai cikin duk wanda ya zama ya yi imani da Allah yana da takawa to ya zama to wali Allah subhanahu wataala Sabida haka inda mutum na gaba da wali musamman yana gaba da shi saboda addinisa, to ya san cewa kamar yana yaki da Allah kamar ya fito yaki da Allah subhanahu wataala ina mutum gani sannan kuma Allah ya sake cewa ba za ka saba samun kusanci zuwa gare shi ba Zama da ta hanyar ka yi abin da Allah ya wadata a kanka mana sai mutum ya zo da asalin farilla kafin ya kara da nafiloli amma mutum ya zama to yana sakaci da farilla ya ce shi ya dage da nafila wannan wahalar da kan yake yi shi zaman zalla ya ce da mutum zai tashi cikin dare me yasa qiyamul layli har dab da sallah zuwa ya kwanta ya bace sallah zuwa ya wuce shi yayi asara ni da wata qiyamul layli yake zai saboda me ba wajab ta masa qiyamul layli ba abinda aka wajab ta masa shine sallah yi saboda haka in za ka bar sallah subhi saboda qiyamul layli kai hasara ina wa dangane kada kuskure ne mutum ya ce ya dage da da da da da istighfari ko ya dage da zikiri ya bar abu da yake wajibi a kansa wannan kuskure ne saboda mai ba za ka iya samun kusanci zuwa ga Allah sama da ta hanyar abin da yake wajibi a kanka ba sai ka tabbatar da wajibi sannan kuma ka zo ka dora da na fikri to Allah ya ce idan na to ina son bawa na zan zamanto jin ta da yake ji da shi da ganin sa da yake ganin da shi kowa ka bane da hannunsa da yake damka da shi a kafansa idan Allah zai garfin bawa da shi da Allah ku zamanto da yake na haka wasu suke cewa kowa ka bane cewa da su da Allah su zama to daya wannan shi ma jahilci ne ina fata mun gane to ne ba zai yi Allah subhanahu wataala ya shakuda da halittarsa ba Allah daban halittarsa daban ko hankali ma ba zai taba iya dauka haka ba ba zai yi kace kafinta da ya kera wannan kujeran yana cikin wannan kujeran zai yi haka ba zai haka ba yi ko ba ka wani kafinta daban kujeran daban haka saboda ka ba zai ka ce Allah da halittarsa sun caku da sun malayawa saboda ka da Allah yake zan zama tokinsa zan zama to ganinsa da zama kan hannunsa da kafansa ma'ana zan datar da shi wajen amfani da waɗannan gabubuwan su kuka ina wata magani Allah zai datar da shi ba zai yi kallo zuwa ga haramu ba Allah zai datar da shi ba zai saurari haramu ba Allah zai datar da shi ba zai dauki abin da ba nashi ba ko ya tafi inda bai kamata ya tafi ba wannan shi da abin da ake nufi da wannan hadisi sai ya ce wa ma taraddatu ba na wato ban samu kana cikin kai komowa ba mana shakka ko ba ga wani Allah ce ba wani da nike shakkan shi kamar sanda nazo zan dauki ran bawa na saboda ne shi bawa yana kyaman mutuwa kuma Allah baya so ya cika da shi to ya zai to amma kuma labudda min ba dole ne sai ya mutu dole sai an karbi ransa na farko taraddud anan shakka anan ba shakka bana irin nan mutane ina maza mu gane yana na yanda ya dace da girman Allah da daukakarsa duk wani abu da Allah ya fada daga cikin sa muna fassara su a yanda suke ina fata mun gane tare da kudurtawa cewa sifofin Allah ba da suke da nan mutum ba laisa ka mislihi shay ko wani saboda kashe sa muke fassara wannan abubuwa ban damu da canza fassaran su ba shakka shakka ne kawai haka to amma kuma ba irin na mutane bane shakkan da adam jahilci ne yake jawo ko ba ka wani bai san hakikanin yanda wato abin da zai zama to karshen al'amura ba sai zama to yana shakka to amma Allah subhanahu ta'ala shine ali masani ne ina san magana Allah subhanahu ta'ala ya faɗi wannan ne kawai saboda sa da tausayinsa ga bawansa kawai wannan kawai shine manufar magana saboda haka wannan maganar yana tabbatar mana cewa mutuwa abu ne mai zafi ko haka bane eh abu ne mai zafi ba bane mai sauki shi yasa shi kanshi manzo Allah ya ji zafi mutuwa ko haka bane na Aisha take cewa tun da na ga manzan Allah ya ji zafin mutuwa na yanke kauna daga wani ya samu sauki kuma manzara suna suna sanda ya zo mutuwa yana cewa la ilaha illallah inna lil mauti sakara' ko ba ga wani kuma shine manzo Allah saboda haka kowa zai fiskaci wannan amma kuma duk da haka Allah zai kawo ma bayin ka sauki wannan zafi da za su bi shi ma kafara ce gare shi ina fata an gane bal a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawan yakan sha wahala idan ransa ya zo fita domin ya zama to za a kankare mai zunubansa na karshe da wannan wahalar da zai sha, kan da zai mutu ina ba ta gane ya zama to zai fitar ga duniya babu wani kuskure kuma tare da shi gaba ki da saboda ka duk da haka bawa zai samu sauki Bal bawa zai samu sauki daga bushara da mala'ika zai yi masa a san da ya zo karbaransa za a yi masa bushara ina matan gane saboda haka mutuwa akwai zafi amma kuma duk da haka Allah zai ma bawansa rahama sai ce wa anhu anna rasulullah lawa ya karanta na gashe ko Sai yace wa anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kull lailatin ila sama'i dunya yace ubangijinmu tabaraka wa ta'ala albarkan sa ya yawaita kuma ya daukaka yana sauka kull lailatin a kowace dare ila sama'i dunya zuwa ga saman duniya sama ta farko yaushe hina yabka buka layl al-akhir a lokacin da ya rage ya bisa uku na dare na karshe ya kulu da Allah ya sauka a wannan lokaci sai ya ce man yad'uni fa astajiba lahu wane ne zai kira ni in amsa masa wa man yas'aluni fa utiyahu wane ne zai roke ni kuma in bashi man yastaghfiruni fa aghfir lahu wane ne zai nemi gafara na kuma in yafe masa mustafa kunali wannan yana faruwa a kowace dare Allah subhanahu wataala yana sauka yana sauka kamar da ya dace da girman sa da daukaka saukan Allah ba da yake dare na mutane ba mutum ne ina zaune a nan idan na sauka daga wannan kujeran kenan bana nan kuma kuma ka wani Allah subhanahu wataala yana kan al'arashin sa ya daukaka kan al'arashi in ya sauka daga wurin ba wai kuma ba kowa wurin lokacin ina mutum ban ji wannan saboda haka saukan Allah idan mutum ya yi wannan tunani kenan ya kwatanta Allah da kan adalcin. in ka kudu da ranka ta oke yana kan arrahmanu rahmanu alal arshi tawa a lokacin da ya sauka zuwa sama da wane ne akan arshi sa kenan ka mai da Allah kamar dan adam tunda dan adam ne idan ina zaune ana inna ta tashi kenan ba kowa nan Allah subhanahu wa ta'ala haka yake ba saboda ka yana sauka duk da haka kuma yana kan arshi sa saukan hankalinmu ba zai iya dauka ba ina mata mun gani to ga sai mu fassara haka amma kuma mu yi imani wannan abu yana nan yadda ya dace da gimansa da daukatarsa ina ba ta magani na saboda ga shi ma wannan yana nuna yana nuna falalan Allah da rahamansa a shirye yake ya karfi ya amsa mana idan muka tashi a wannan lokacin lokacin ne tsada wanda ya kamata kowa ya yi kokari ya ribanci wannan lokacin yace wa an abi Musa al-Ashar radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzara sallallahu alaihi wasallam yana cewa jannatani min zahabin aniyatuhuma wa ma fihima akwai wadansu aljanna guda biyu wadannan aljanna guda biyu wato kwanukan da ke cikin su da kuma abin da ke cikin su ma gaba kida min zahab daga zinari na kai su haka na kuma wajannata ne min fifbatin akwai wadansu aljanna kuma guda biyu su kuma aniyatuhuma wa ma fihima su ma kwanukansu da duk abin da ke cikinsu an yi su ne daga mai daga azurfa min ya ce wa ma bainan kaumi wa baina an yanzuro ila rabbihi illa rida'ul kibriya ala wajhi babu wani shamaki da ke tsakanin mutane da kallonsu da za su yi zuwa ga ubangijinsu a kwace wato wadon kasaita Allah subhanahu wa ta'ala girman sa ala waje wanda yake kan fiskan sa fi jannatin adil wadannan mutane suna cikin aljanna gidan zama wadannan aljanna da Allah subhanahu wa ta'ala ke nufi shine aljanna da zai ba mutane gurgurdan imanin su a wadanda za su samu ya zama to aljannan su ko me da ke ciki na dinari a wadanda kuma aljannan su duk abin da ke ciki na azurfa ne kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ke ce mana a cikin suratul rahman wani man khafa makama rabbihi jannata ina mata magani duk wanda ya tsoro tsayuwa a gaban ubangiji sa yana da aljanna guda biyu sai Allah ya sifanta mana waɗannan abubuwa na farkon kenan wannan na farkon shine na zinari bayan nan kuma sai ne yace wa min dunihi ma jannata ne shi ma ko wa kawai ya sake kawo mana sifofin waɗancan kuma wannan na biyu yana kasa da na farko shi yasa yace wa min dunihi ma waɗanda suke wata aljanna kuma kasa da waɗannan akwai guda biyu shi kuma wani awa da ke ciki na azurfa ne saboda haka wani suka ce na farko shi ne na asabiku na sabiku ina ba ka mun gane na biyu shi ne kuma nawa na ya yamin wanda Allah ya ambace su a cikin suratu eh, nene ne na wafiya yawa suratu wafiya. ina fata mu kowa gannan zinare shine as-sabiqun as-sabiqun na azfa shine ashabu al-yamin kuma dukkan so kowanne Allah ya baka abin da yake ciki ya fi maka abin da ke cikin duniya ga baki danka ina fata mu So, sun ga idan mutane suka shiga babu abin da zai hana su gani Allah sai wannan shamaki wanda kuma daga baya Allah zai yaye wannan shamake su samu dama su kalli zuwa su yi duba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda ga mu'mini za ku ga ubangiji ko idan suka shiga cikin aljanna rawahu al-bukhari da haka muka zo karshen wannan babi insha Allah a karatu na gaba za mu tashi daga babu قول an تعالى حتى إذا خزي عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو al الكبير abin mun karanta da Allah ba mu ladan da kuma muka kuskura da yafi muna subhanaka allahumma wa bihamdik sallallahu la ilaha anta astaghfiruka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ku tambaya za amsa gurgurda abin da But, you know, the best. That's